babba dan kya duba da dai kai ba kude ne na bugawa a jarida kuma a wannan lokaci inda kuke tare da mamman bashar dan liti didai da naji an ce babba dan kya yanzu ko da girma ya riga ya zo gashi zaka aurar da yarinya ma a gobe idan Allah ya kai mu wannan lahadi me jiwa me zaka ce wa jama'a to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mm. sunana yusuf na'am dinkiya babba dinkiyar son Allah ya fitaran dangi hmm. ina gayyatar supporters na kudawa hmm. da na bangare na kudawa hmm. da na jamusawa da na bangaren guramada a bangaren guramada irin su mai gida na babana alhaji adamu kwaifa irin su kashe ankari mm. mm. ina gayyata su ina gayyata yan uwana abokaina su Hurema kaduna mm. eh, su aminu mai unguwa suwaye za a daura da auren yaku tunda ban ce yata ba yaku ce yawa ina gaita kun allah kai mu ranar lahadi 13 ga wata biyu 2022 don hmm. aure da yata ina gayyata duk wani mai harka ta harkar dambe hmm. da kungiyoyi irin sa amini na aminu goje hmm. uwa uba kuma babban abokina alayi mamman bashir daliji wanda muka taso unguwa ɗaya tare da shi ina gayyata wannan ba zan gayyace shi ba don shi zai gayyace jama'a da irin kai kanka musuwa mai hoto mm. wanda kake amini na mm. sama da kara 20 da wani abu zuwa 30 mata kai mm. kai ma ina ba zan gaice ka ba kai ma mai kace jama'a ne ko ba ka bane ba wanda samu damar zuwa da wanda bai samu damar zuwa ba muna bukata a yi musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da ita da mijinta Allah ba zaman lafiya da irin da ita da mijinta eh. babba dan kyari yanzu a ƙarshe daidai da mun ga kai ba kude ne kuma mun ga cewa kudawa ku yanzu ba a magana ku gabaki daya a shashin dambe har ga an share ku magana gurma da ake da jamus saboda ku yanzu ba ku da yan dambe me za ka ce ha masu babu mm. lokacin wa'ansu babu wa'ansu eh a mun san a da fa kun yi yanzu ne mutane suke ta faɗa suna cewa fa kudi ita ba a ma magana ta yanzu duk in ka ji ta baba ta damba tsakanin jamus da gurin maɗa ne ita kudi an riga an sa ta a cikin paket an silin ɗinta ma ba a magana ta eh musu babu wani faɗa ma wani abu da ke faruwa eh kudu hagu tana nan a ina wallahi har gobe akwai kudu matsala kudu to na gari suka tafi ina zuwa abin da ke so faɗa wa musuwan eh. a game da harkar dambin kudu eh. wallahi mu ba wani saboda Allah ci mana sana'a eh. muna tuka mota trailer ba kai ba misali amma wallahi muna gari ƙananan yara hmm. a nan jami'a inda sana'a mu a nan take a jami'a za akwai ƙananan yara wanda mu za mu rene su Bilal azimu gura mada ba sa yi mm. jamawa ba sa yi <laughs> to ba ba da kyari yanzu a gurguje a karshe me za ka ce wa kudawa naku masoya na ƙasa gaba ki daya ina wa masoyanmu mm. iyayen gidanmu mm. da wanda wani sama musamman mu lokacin da muka dan wannan wasan ba muka daina ba eh. ina musu fata da kai kuma ina gaishe su gudun auren an ƴata da aka yi ko ba ka bane ba gaskiya ne ko ba ka bane ba eh. yawwa to Allah nuna mana Allah ta musu bawo da Allah ina so ka dan bani dan minti kadan na'am ina jin akan korafin da alƙalin billahi akan amini na abokina eh. ko ba ka bane ba dan litini mai abu ba to ai kai ina zuwa tsaya mana kafin ka yi wait tsaya mun ga kowa to kai ba kudi ne to ai kai ba jamus tsaya kai ba dan mamba da kai eh. kai ba Mun kebbi ga argungun ah. dama wasu suke daukan kudi suke ba mu to ai kudu ba mu ba magana ku yanzu saboda haka kai dole zan kare abokina a shi ya riga kare kansa ai shi ba sai ka ba shi ba sai ka kare shi ba alƙalin bello shi ya kasa kisa abin da ɗaukar bai naira 2000 biyu ce kai kai dan mun bi dai eh a gaban arewatawa eh. ce kada da ronan dan mun nan dan mai ba ta da kyau na biyun kenan ko ba ka ne ba eh. ya ce ba wani abu hmm. amma saboda ni da kaina na je neman mai taimako saboda mai unguwa su da kani na eh. ya mun magana akai a to tsaya kaga abin ke faruwa eh. ba mu ga dalita cikin wannan abun eh. idan har yana so yayi wannan akwai malami da zai je ya samu wanda sai a ji a biya kuɗi to yanzu misali wanda cuci ya ka ji babba dan kyari amma alakin dalita ba babba dan kyari duba da cewa kai ba kuɗi ne kuma naji kana cewa ka nemo alƙalin bella taimako kuna zawarcin alƙalin bella da kuɗi ne ba zawarcin sa muke a zawarcin sa kuke ma bari mu faɗa ma na barke ba to menene me jarin gamin kuɗi Audu da Jamus. Yawa yanzu Musa ina faɗa ma. Eh ni na fuso Ina zuwa. Eh. Lokacin da suke haɗe hmm. in muka ga wannan zamfara hmm. birnin kebu Sokoto hmm. gurin ma da ba sababan kokobo. jamawa suke ba mu kuɗi eh. saboda haka har gobe an taka dambu da gura mu da jamus yanzu dai kuna zuwarcin alƙalin bello ko kudawa kenan to in ba zuwarcin su kuke ba ni alƙalin bello bata mana tunda bai dauki kadar da Allah ya bashi ba eh. shago ya faɗi dan duna ya faɗi eh. mamma da bagaddama ya faɗi masa ya faɗi to yanzu a gurguje wace shawara zaka ba alƙalin bello shawara da nake so in bashi mm. ka gane ko mm. yayi biyayya to ka gane ku eh. ya ringa ɗaukar shawara kuma kai ringa tunanin cewa dan eh. liti ne ɗaure shi koyo mai wani abu dan eh. liti bai sai mai abin da Allah bai mai ba gaskiya ne kuma gaskiya lamari bane ba gaskiya ne kuma duk wanda yake buga dambe ya san sana'ar dambe to in ka san za ka buga dambe ka san za ka buge hmm. to gobe kai ba za a buge ka gaskiya ne kuma gaskiya lamari bane ba in kai dan kasuwa ne in yau hannun da irka riba to gobe zai faduwa zai irga gaskiya ne kuma ba gaskiya lamari bane ba eh. abin da ke ba alikan billa shawara to akan cewa ya dauki kaddarin Allah ne kamar wannan faduwa ba matsala insha Allah rabi alƙarin bella zai ji da sauran jamusawa to masu kallon mu dai kamar yanda kuke kallo a wannan lokaci ni ne naku musubawu yi to kun wanda nake da tare da babba dan kyari wanda kuka ji mu a wannan lokaci suna su ba kude ne san Allah ya fi dangi ba kude ne wanda suke zurcin alƙarin bella